العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كوم يوم bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas kuma biyu ga watan shida miladiyya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma tasirin mu yana gudana a cikin suratul la'ida wannan shine majalisun mu na goma insha Allah ta'ala a cikin wannan sura mai albarka a kuma wannan shekara har yanzu tasirin mu yana gudana ne akan aya ta 67 a cikin wannan sura mai albarka ayar da muka fara tasirin ta ajiya mun kawo maganganun wasu daga cikin manya-manyan malaman tafsiri muna bayani akan abin da babban malami al'allama ibn ashur rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin littafin sa at-tahrir wa tanwir yana tafsirin wannan ayar yana mana bayanin ta yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama larabawa da ka'aba ta yaya Allah madaukakin sarki ya girmama larabawa ya darajanta su ya ba su masallaci mai alfarma su zama su ne masu kula da shi sannan wannan darajar ba ta tsaya ga laraba kawai ba ta shafi dukkan musulmai gabaki daya shi yasa Allah ta'ala da ya tashi ya ce linnas malam ka karanta ta bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد نعم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم مالن ابن عاشور رحمه الله تعالى يتشي وإنما كانت الكعبة قياما للناس الله تعالى ياتن يكعبة تزمى wani abu da rayuwar mutane za ta tsayu da shi addininsu zai tsayi da shi li'anna Allah ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki لما أمر إبراهيم بأن ينزل في مكة زوجه وابنه إسماعيل ألوك شند الله تعالى يأمر النبي إبراهيم عليه السلام يأمر شيش شيوا يتقو ما ترسى هاجر وند أجي من جي يد تزم ما ترسى شيوا كوتاشي ɗaya daga cin sarakuna azzalumai ya masa bayan ya kasa yadda zai da matarsa ta farko wato sara ya ba shi kyautatta ko kuma ya ba ita sarra kyautar hajaru ita kuma hajaru shi kuma ita kuma sarra ta ba annabi ibrahim alaihi salam kyautar wannan mata da ake ce mata hajaru annabi ibrahim alaihi salam kuma ya sadaka da ita ta haifa masa ɗansa isma'il to bayan isma'il an haife shi yana jinjiri allah ta'ala ya umarci annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauko hajaru da isma'ilu alaihi salam ya kawo su makka a lokacin daji a lokacin sahara babu komai sai ƙasa ko dabbobi babu a wajen ko tsuntsaye babu a wajen sai duwatsu wanda manya-manyan duwatsun su ne dutsen safa da marwa da kuma sauran duwatsu da suke kewaye a cikin garin to lokacin da Allah ya yi haka wa arada an takuna nash'atu al-arabi musta'ribati sannan Allah ya yi nufi rayuwar larabawa ta kasance wa hum zurriyatu isma'il wanda an ci al'arabu la'a al-musta'riba kamar yadda muka faɗa jiya ana kasa malaman tarihi suna kasa laraba gida biyu akwai laraban da ake ce musu al'arabu al'ariba al'arabu al'ariba su ne larabawan da ake ci musu al'arabu al-kahfaniyu larabawa waɗanda dangantakarsu take kaiwa zuwa ga kafa. suna rayuwa ne a yamen wannan yamen din tamu ta yanzu wadda ake kashe-kashe 'yan shi'a suke ta da fitinu a cikinta ita yamen to sai kuma larabawan da ake ci musu al'arabul musta'ariba al'arabul musta'ariba su kuma su ne larabawan da suke biladul hijaz makka madina ta'if da sauran garuruwan da suke waɗannan wuraren to su ne ake ci musu al'arabul musta'ariba su ne zurriya annabi ismail alaihi salam a wani istilahin ana ce musu al'arabul adnaniyun al'arabul adnaniyun an danganta su zuwa ga wannan babban kakan nasu adnan wanda jiya muka ce ana cewa su daga nan ake tsayawa in za a faɗi zurriya annabi sallallahu alaihi wasallam in aka faɗi muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf har har har in aka kai buna adnan sai a tsaya ba a wucewa daga nan sai a ce wa adnanu min waladi isma'ila duk wanda ya wuce daga nan ya je ta faɗin wasu abubuwa magabata suka ce kadaban nashabu sun yi ƙarya to Allah ta'ala ya yi nufin waɗannan larabawan da ake ce musu al'arabul mushariba zuriya annabi isma'il su kasance fi zalikal maka a wannan wurin liyansha'u ummatan asilatal ara'i domin su rayu a matsayin wata al'umma wacce ra'ayinta wanda yake ra'ayi ne wanda ake dogaro da shi shi ne jiya muka ce a tarbiyya idan kana son ka kawwana wani mutum ko kana son ka kawwana wasu mutane ka gina su ka samar da mutanen da za su yi ma al'umma hidima to shirya su ake yi daga cikin shirin da ake hadda wurin da za a shirya su hadda wurin da za a shirya su sai an sama sai an samu an samu abin da suke ci mishi at-tanasubul makani to Allah ta'ala da ya nufin samar da annabin ƙarshe a cikin wannan al'umma ta larabawan da ake ce musu al'arabul mushariba sai Allah ta'ala ya shirya musu waje aka ɗauko asalin kakansu annabi Ismail alaihi salam da mamarsa Hajaru aka kawo ta wannan aka kawo su wannan wajen saboda su rayu a matsayin wata al'umma wacce take mai ƙarfin ra'ayi wadda ra'ayinta abin dogaro ne azizatan nufus larabawa su rayu a matsayin mutane wanda rayukansu masu ƙarfi ne masu buwaya ba komai ke kaɗa su ba sannan sabita talƙulu waɗanda zukatansu tabbatattun zukata suke da su li'annahu qaddara an takuna minhum bisatu al-imanil haqq saboda Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu qaddara Allah madaukakin sarki ya qaddara an ta kuna tilkal ummatu waɗannan al'umman na larabawa su kasance hiya awwala man ya dina su zama su ne farkon wanda za su fara karɓan addini sannan daga gare su addini zai yaɗu malam ibn ashur yana so ya nuna mana alaƙar wannan ayar da yadda Allah subhanahu wa ya girmama larabawa larabawan ma na makka da irin darajar da Allah ta'ala ya musu ya aje ka'aba a wajensu ya aje masallaci mai alfarma a wajensu sannan ya sa wannan gari nasu ya kasance mai alfarma ba a yaƙi a cikinsa ba a zubda jini a cikinsa ba a farauta a cikinsa ba a tsinke ciyawarsa bayan ba a tsinke ciyawarsa ba a sare bishiyoyinsa wani gari ne da yake da wasu irin khasa'is wasu siffofi ke bantattu wanda babu wani gari da ke da wannan darajar sai shi wannan garin na makka alladhi arada an yakuna afdal al-adyan wa arsakhaha wanda addini ne da Allah ta'ala yayi nufin ya zama shine addinin da yafi kowane addini daraja ya zama shine addinin da yafi kowane addini tabbata Allah yayi nufin haka wa an ya kuna min منهم بساط imanin haƙƙi sannan ya kasance daga can ne daga garin nasu ne addini na gaskiya zai watsu duk wanda ka gaya musulunta to musuluncin shi daga makka yake duk wanda ya ce isnadin musuluncin shi bai kai zuwa ga makka ba to ba musulmi ba ne ba musulunci yake ba wani addini can yake yi daban amma isnadin addininka yana kaiwa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dole musuluncin da kake ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-musnadu ilaihi al-akhiru ya zama shine wanda ake kai addinin zuwa gare shi na karshe daga nan shi ma ya dangana zuwa ga jibrilu alaihi salam jibrilu ya danganta zuwa ga Allah ta'ala wannan shine isnadin addinin to a ina aka wannan annabin a makka aka yi shi a makka Allah ta'ala ya tsirar da shi ya rene shi saboda haka wal akhlaq al fadila sannan kuma daga gare su ne za a samu ɗabi'u waɗanda suke masu daraja shi yasa sai Allah madaukakin sarki yayi abin da ake ce malamai suke ce mishi malaman al-ijtima'i al-ilmu al-ijtima suke ce mishi at-tanasubul makani a tarbiyya sai ka samar da wurin da ake tarbiyya shi yasa ai ko gida za ka siya tuntuni suke faɗi a karin maganar larabci suke cewa Alijar qabla da Alijar qabla da ka fara binciken makwabcin da za ka zauna da shi kafin ka sai gidan da za ka siya ana gabatar da makwabci a kan gida an ruwaito al'imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi yana da makwabci sai Allah ya kaddara cewa wannan makwabcin nasa wani dalili ya sa zai sai da gidansa ya tashi ya yi gaba akwai dalilan da suke sa ka sai da gida kila ka samu wani wanda ya fi shi girma kila a wannan zamanin ka samu canjin aiki kai ma'aikaci ne akwai dalilai dai da yawa to wannan makwabcin na al Abu Hanifa rahmatullahi alaihi yayi nufin zai sai da gidansa yayi ma al Abu Hanifa talla gida al Abu Hanifa ya ce ba zai siya ba shi kenan. sai ya tafi zai sai da gidansa mai siyan gida ya zo sai ya ce masa abi ulaka dara bi tamanai ce wannan gidan za ka siye shi ne da kuɗi biyu samanin lidda wa samanin lijiwari abi hanifa ce gida kuɗi biyu za ka biya ni kuɗin farko za ka biya kuɗin gida asalin ginin gida sannan kuma kudin na kudi na biyu zaka biya makwabtakar da zaka yi mai daɗi da limamu abu hanifa to shi na tanasubul makani dole a tarbiyya ana bukata a tanasubul makani to da Allah ya nufin ya fitar da wata al'umma ta daban shi ya zaɓi wannan wajen wanda daji ne sahara ce duwatsu ne a wajen saboda yana son ya samar da wata tabbatacciyar al'umma wadda za ta iya ɗaukan nauyin yaɗa addininsa saboda haka da Allah ya haka fa lahum baladan ba'idan sai Allah ya zaɓan ma waɗannan al'ummar larabawa ya zaɓan musu wani gari mai nisa an ta'alluki bi fil hayati garin da yayi nisa babu wasu abubuwa na more rayuwa a ciki babu abubuwa da za su sakaltar da su yanzu wutar lantarki ai sakaltar da mutane take yi talabijin da can sai dai ka tashi ka je ka kashe aka ce a a daina yi ma sai dai remote control so da kana kwance sai dai ka rika haka shi ke wai jinin ka kai ya motsa mata da daka suke yi da turmi aka ce a kashi an samu da abubuwa to Allah ta'ala da ya nufi sai ya zaɓan musu garin da ya yi nisa game da kyalakyalai ba a zaɓi masar ba domin a lokacin masar fi arqa habaratiha masar a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan civilizations da ake da su a duniya Allah ta'ala bai zaɓi iraki ba iraki ma na daga cikin manya-manyan biranen da a lokacin suke ji da kansu domin akwai daular farisa a ciki sannan Allah ta'ala bai zaɓi bilad sham ba domin a lokacin akwai daulatin rum akwai ci gaba a wajen sai Allah ya zaɓi makka ya zaɓi maka dajin Allah fanasha'u ala iba'i ne sai suka rayu a matsayin mutanen da ba su yadda a takalan musu hanci ba mutumin da ya saba gwagwarmaya a rayuwa to baya yadda a rina shi amma da dama kawai shi wuli da wafi famihi min aqatun bin zahab an haife shi a bakin shi akwai cokalin zinare shi kenan girman falo ne shi ba yi da gogayya a rayuwa bai san yadda ake shan wahalar rayuwa ba shi kenan da abin da kamishi ya yi ya zubar da mutuncin shi kuma laraba abin da ya faru da su kenan a ƙarshen rayuwarsu a halin da suke ciki yanzu da ba haka suke ba sun manta da rayuwar da kakanninsu suka yi shi yasa kaga ake musu wannan walakancin a yau a duniya laraba suna cin waɗanda suke shan baƙar wahala ake walakanta su a duniya ƙasashensu suna ƙarewa a hannun abokanan gaba amma da ba haka suke ba fa nasha'u ala iba'i dhaymi ba su yadda a zalunce su ba ba su yadda a takalan musu hanci ba sannan wa talaqqaw siratan salihatan sannan kuma suka fuskanci wani irin tsarin rayuwa na gari na sha'ubiha ala tauhidillahi ta'ala suka rayu akan tauhidi mun faɗi a karatuttukan baya kwanakin baya cewa laraba ba su san shirka ba larabawa a rayuwarsu laraban da ziratul arba ba su san bautar gunki ba wanda ya fara kawo musu bautar gunki a murgun luhayyin al-khuzai jaddu qabilati khuza'a shi ya je biladu sham rumawa na bauta ma gumaka da sunan kiristanci ya je ya ga gunki ya ce shi ma a bashi ɗaya shi ya fara kawowa shi ya sa manzon sama a hadisin al-imam al-bukhari annabi sallallahu ya ce ya'ti amr ibn luhayy al-khuzai hamilan liwa al-mushrikin ila an-nar shi zai rike tutan mushrikai zuwa wuta amr ibn luhayy al-khuzai shi fara kawo ta gunki amma larabawan hijaz larabawan jaziratul arab sun taso a matsayin muwahidai masu tauhidi bautar Allah suke shi kadai ala millati Ibrahim alaihi salam akan tsara addinin Annabi Ibrahim addinin tauhidi to haka suka taso wadda'wati ilaihi sannan kuma suna kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga tauhidin Allah wa aqama lahum fihi alka'bata sannan Allah ta'ala ya aje musu ka'aba ma'alaman li tauhidillahi ta'ala domin ta zama wata alama ta zama wani simbol na me na tauhidin Allah madaukakin sarki to kun ji shine ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin-nas Allah ya sanya Ka'aba ɗaki mai alfarma ya zama wani abu da mutane za su tsayi da shi rayuwarsu ta duniya ta tsayu sannan kuma bayan haka rayuwarsu ta addini ta tsayu ووضع في نفوسهم ونفوس جيرتهم تعظيمه وهرمته sannan Allah ta'ala ya sanya a cikin zukatan larabawa da zukatan makwabtansu girmama ka'aba da ganin darajarta da ita suke rantsuwa fa in mutum ya tashi zai yi abu sai ce wal ka'aba ya rantse da ka'aba sai da annabi sama ya zo ya gyara wannan aqidar mummuna ta rantsewa da abinda ba Allah ba aka dawo cewa sai dai mutum ya ce wa rabbil ka'abati na rantse da ubangijin ka'aba amma da kawai in mutum zai rantse sai ce wal ka'abati ya rantse da ka'aba in zai yi wani abu mai muhimmanci to da ka'aba zai rantse idan wani abu zai yi na gaske to sai ya kama dan uwansa duk wanda ya kama in zai yi wani abu ba zai ci amana ba sai ya kama dan uwansa sai ya ce su je bakin ka'aba a rantse a je a kulla a gaban ka'aba in bashi zai ci sai ya kamo hannun wanda zai ci bashi a wajen sai ce aje ka'aba idan zai kulla wani kasuwanci da wani ne sai an je bakin ka'aba duk abin da aka je bakin ka'aba aka yi to abin arziki za a yi tun kafin zuwan musulunci Allah ya sanya musu wannan a cikin zuciyarsu sannan makwabtansu da suke gefen su sai suka suma suka ɗau wannan shi yasa ai lokacin da abrahatu sarkin habasha a habasha a lokacin ethiopia yaman da haɗe ya yi niyyar cewa zai zo ya rusa ka'aba abin ya zama musu babba ya za a ce wani wannan tunanin ba ma haka ba malaman tarihi sun ce asali gina wata ka'aba ya a garinsa yace shi ma zai gina ka'aba a garin shi zai gina ka'aba a habasha habasha yana duk gari ɗaya lokacin waje ɗaya ne kaga suna da boda ƙasa ɗaya ce a da ya ce zai ya gina ya gina ya gina sosai malaman tarihi suka ce wani balarabe daga cikin biladul hijaz ya je kasuwanci ƙasar yana sai ya ga wannan ka'aba sai kishi ya kama shi ya za a yi a ce an yi ma ka'aba allah kishiya kawai shi ke ne fusata sai ya je bayan gida ne bayan gida ya ɗibo ya shashafa ma wajen saboda damuwa ba abin da zai iya ba zai iya husawa ba shi na aka je aka faɗa ma sarki abrahatu in ji malaman tarihi sai ya ce a abin da yake nan to ni ba zan rama shi bai ishe ni ba shi kaman kuda ne in an kashe kuda ne aka yi sai shi ba wani abu ba zai yi wannan ba abin da dai zai shi ne zai je nuna masa sa sau da ka zai je rusa ka'aban makka shi ne shirya akan giwaye ya zo ya hau giwaye ba da wakai ba larabawa ba su taba ganin irin wannan yakin ba a ce a zo da a zo da akan akan akan jiwa a ce za a zo a yaƙe su ba su san wannan ba sai dai a hau raƙumi ko a hau doki ko a hau alfadari amma a zo akan jiwa sabon abu ne a wajensu malaman tarihi suka ce ana ci abu, da ya zo bayan gari sai tsaya ya tarar da dabbobin abdulmuttalib baban baban annabi wasallam wato kakansa abdulmuttalib a lokacin shi ke kula da ka'aba da ya ga sa ana masa kiwo 'yan rakuma haka sai ya ce a fara da su a kwashe su aka haɗe su mai kiwo ya ruga da gudu ya je cikin gari ya ce ga yi na wani ya wani sarki an ce sarkin habasha ne sarkin yaman ya zo a kan giwaye ya zo ya kwace rakuman da ake kiwo na abdulmuttalib abdulmuttalib ya fita da kansa ya ce ya ce kai waye ya ce ni ne abdulmuttalib ce me matsayinka a cikin larabawa ya ce ni ne nake kula da ka'aba sai ce me ya zo da kai sai ce na zo ne ka bani raƙumana na zo ne ka bani raƙumana shi ya zura hati da dariya ya ce matsiyaci ku ba shi rakuman shi ce an zo a girm a rusa ɗakin da kuke albahari da shi kaka da kakanni ka zo kana mana magana kan wasu 'yan rakuma sai abdul muttalib ya ce na'am al-iblu li wa ana malikuha wal baytu lahu rabbun wa sayahmihi rabbuhu tana jahiliya shi wannan raƙuman na ne ni ne na ni na siye su ni na ne ni yake kiwon su yan abu na bani kana su na mallaka amma wannan ɗakin da ka zo ka rusa kai da mai shi kai da mai shi yana kallon ka shi ke nan zai kare kayan shi amma ni na zo na kare raƙuma na ne shi ke ba zan iya kare shi ba amma raƙuma a bani kana ya ce a ba shi rakuman shi ya tsaki ya buga kaba. shi ne ya kaji to kun yadda zuciyarsu take sau da kawo shi ne Allah ya so kamar da alamtar kai fa'ala rabbuka bi ashabil fi har zuwa kashi. aka yi bayani wannan yana nuna yadda larabawa tun kafin zuwan musulunci ka'aba ke da kima da daraja a cikin zuciyarsu ba shi da wani abin da ya fi shi mala ibn ashur rahmatullahi alaihi ya ce wada'a mujawirihim ila hajjihi mastata'u sannan kuma ya jawo makwabtan ka'aba suka zama suna zuwa su je su yi hajji a ka'aba gwaggwadon iyawarsu wa sakhara an ija li ijabati tilka ad sannan Allah ya sauƙaƙe mutane su zama suna amsa kiran zuwa su je su yi aikin hajji kowa burinsa shine hajji kowa burinsa tun a jahiliya a ce je hajji shi yasa tun kafin musulunci shawa suna da suna da uniform da suka tanada in ka zo za ka yi aikin hajji to sai dai ka zo wajen su baka wannan uniform din so daga in kai latti baka samu wannan uniform din ba to ba a yadda wai ka shiga da kayanka da kake sawa ka da kake sawa ba za ka shiga ka'aba da su boye na saban Allah ne saboda haka shi yasa suke da ka'ida sai dai mutum in bai samu yunifon masu tsarki ba kaya masu tsarki na kwarai shawa to sai dai ya tsawa fi tsirara saboda ka wanda ba su samu wannan kaya da ake sawa ba na masu tsarki na kwarai shawa to sai su tsirara su je su dawa fi su aikin hajji tsirara maza su yi da rana mata kuma su yi da daddare haka ake yi maza su yi da rana mata kuma su yi da daddare sannan talbiyyar mata da daddare suna cewa al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu shine talbiyyar kalma ce ta batsa wai kuma dawafi fa ake wai yau wani bangare na al'aura ta zai bayyana ko sa, in ya bayyana to ban halasta ma kowa ba to haka suke amma duk da haka wannan ɗaki na da alfarma a wajensu kuma burinsu su je su yi hajji a cikinsa sannan fasara wujudul ka'abati a'idan ala sukkani baladiha bi fawaidi ta'annus bil wafidi sai Allah kuma ta'ala ya sanya zaman ka'aba a cikin garin Laraba wannan ya kasance wani abu ne da ke zuwa ma da su larabawan fa'idoji fa'ida ta farko ita ce at ta'annus ta haɗuwa da mutane wannan ko fa'idar tana nan har yanzu a cikin ka'aba a cikin hajji kai ina ɗaya daga cikin agraz maqasid na hajji ba zan manta ba dubu biyu da shida na je aikin hajji akwai wanda na san shi tun wajen shekaru nawa da suka wuce ban sake ganin shi ba nan garin na san shi a jami'ar Ahmadu Bello lokacin ni ba ɗalibi bane a jami'a shi yana ɗalibta amma muna shiga mu je mu karatu wajen malamin mu Dr. Ahmad Bello Dogara yana ɗalibi ban sake ganin shi ba sai a makka na gan shi a wajen famfo kawai sai ji an taɓa to kaji a ta'annus ana haɗuwa a ɗebe ma juna cewa wanda ka daɗe baka gan shi ba za ka gan shi a wajen sannan kuma ana zuwa a tattauna matsaloli shi yasa musulmai ba su da international conference kama aikin hajji al-mu'tamar alami kowa zai zo alkhairai na haɗuwa da yawa akwai littafan da aka baka tarihi rubuta su tunaninsu ya zo ne a makka a nan kusa kusa akwai littafin mala albani Allah ya gafarta masa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani littafinsa mai muhimmanci irwa, Ghalil fi a ahadith manaris sabi littafin manaris sabi littafi ne na fikin Hanabila ana karantar da yan jami'a shi a matsayin syllabus to littafi ne da kuma ya ambaci wasu hadisai ba littafin fiqh bane kawai wanda yake kawo ra'ayoyi a'a akwai hadisai a ciki aka ce to zai wannan aiki ana son a fitar da ingancin hadisan ko rashin ingancin su to sai da mala albani ya aikin hajji Shibin ba suka je a shek abdullahi bin abdullahi bin ba rahmatullahi alai suka je su suka nemi alfarma ya ce to shi kenan shekara guda baɗi sai gashi ya dawo musu da mujalladai guda tara ya gama aiki kaga aikin hajji ake wannan za a tattauna wani malamin zai yi kyauta wasu littafansa shi ma a musu kyauta ilimi na yaduwa to fa'ida ta farko kenan da suke samu a taannus bil wahidi masu zuwa ba a garin maka suke ba za a zo a zauna a tattauna a ɗebe ma juna cewa walintifa'i bima yajlibunahu min al-arzaq sannan da kuma a fa'idantuwa da abin da suke zuwa da shi na arziki da za a yi maka bayanin ko saudiya nawa take samu aikin hajji sai kwakwalwa ka ta buga tun daga kudin visa kaga wannan na gwamnati ne kawai zai tafi aljihun gwamnati nawa ne visa in za a je umara nawa ne visa in za a je aikin hajji kai lissafi sannan mutum nawa suke tafiya aikin hajji mutum nawa suke zuwa umara a duniya ba a najeriya ba to visa kawai sannan su kansu 'yan ƙasa gidaje da ake ba da haya nawa ake samu na haya masu sai da ruwa masu sai da abinci kai hatta tikari wata tikari 'yan najeriya ta ce wallahi tallahi kuna tafiya mun zama mun zama a hannun a wajen kaman mage a wajen mage shi sai kun zo ne sannan muke samu mu mu yawata mu mu shakata aikin hajji na taɓa jin an yi fira da wani ɗalibi daga cin ɗaliban eh, da suke karatu a saudi arabia ɗan najeriya ne ya ce a shekarar aikin da yake shine tura tura masu rauni ya tura su shi ɗawaci ya ce ya samu riyal dubu sittin a shekara guda riyal dubu sittin a lokacin yana jin ana fasa riyal naira arba'in da biyar to ka lissafa dubu arba'in da naira arba'in da biyar so dubu sittin riyal dubu sittin ya sama shi kadai kaga zai zo gina wani katin gida a garinsu kila to duk wannan yana ciki to wannan yana cikin qiyamal linnas ja'ala Allahu al-ka'bata al harama qiyaman linnas ka'aba na ɗaya daga cikin tattalin arzikin Saudi Arabia tattalin arzikin Saudi Arabia tun kafin Saudiya ta gano man fetur kun san yadda ake cewa da kokonmu da gyaɗanmu aka gina refineries ko to da kudin ka'aba aka gina refineries in saudiya ba su da yaushe suka samu man fetur su ma kusan mu lokacin mu ɗaya ne to da arzikin saudi arabia shine ka'aba masu zuwa aikin hajji وبما يجلب التجار من أوقات ووفود الناس إليه da abin da 'yan kasuwa suke kawowa lokaci bayan lokaci na kasuwanci to yana ciki fa asbaha sakinuhu la yalhaquhum ju'un wala ara'un sai zama duk wanda ya zauna a makka to ba shi da yunwa ba shi da tsaraici zai samu abin da zai ci zai samu tufafin da zai sa dama kuma annabi ibrahim ya musu addu'a shi yasa ba ƙasar da zaka je a duniya ka ga dukkan iccen da kake so sai a makka sai a saudi arabia dukkan iccen da kake nema sannan dan iccen ma ba kala ɗaya ba kaloli ina inabi sai ka ga kala kala tuffa apple kala kala mangwaro kala kala ab mai ba abin da babu sannan kun ya rubuta mishi expiry date ba har da lokacin mai lalacewa shiga yana an manna mishi a takarda ba za a sai maka da rababbe ba to kaga wannan yana ciki ba su da yunwa sannan ba su da ƙareci wa ja'ala fi nufusi ahlihi alqana'ata fa kana rizquhum kafafa sannan Allah ya sanya ɗan farkon wanda suka rayu a makka suka zama masu ƙana'a wadatar zuci abin da suke rayuwa akan sai kasance kafafa daidai wa daida ما يخفيك ما يغنيك إن كان لا يغنيك ما يخفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك haka abu latahiya ya ce in abin da kake samu na rayuwarka ba zai ishe ka ba to duk abin da za a baka a duniyan nan ba zai ishe ka ba kana samun dubu kaza sai ka ce ke dubu kazan nan ba ta ishe ka ba to ko biliyan nawa za a baka ba zai ishe ka ba shi yasa tuntuni suke cewa alqana'atu kanzul la yafna wadatar zuci wani wata taska ce a zuciya da ba ta karewa tantini suna cewa khairul ginal qana'a wa sharrul faqri bara'a khairul ginal qana'a mafi alkhairin wadata da Allah zai baka wadatar zuci mafi sharrin talauci shine Allah madaukaki ke sa ka zama rago allura baka iya turewa وذلك ما دعا به إبراهيم في قوله وأن أدعى النبي إبراهيم عليه السلام يا مسكينا ربنا إني أسكنت ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم نعم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أتكين أدو إن الله تعالى بام لاباري النبي إبراهيم عليه السلام يتي ربنا يا أبنجم إني أسكنت من ذريتي lallai ni na saukar da wani yanki daga zuriya ta ba duka ba Isma'il da matar mamar Hajar Biwadin a wani kwari ghairi bi zar'in babu shuka a wajen inda bai kal muharrami amma na aje su ne a wajen ɗakin ka mai alfarma a lokacin ka'aba fa abushe take ka'aba bushe take ba ka'aba mun faɗa cewa Allah ta'ala sai na wala baitin wubi'a lin nasi lallazi bi batta farkon ginin da aka fara yi a ban kasa ko na ibada ko ɗakin zama shine ka'aba to amma daga baya zamani ya zo ya sa ka'aba ta rushe to zamanin annabi ibrahim alaihi na ɗaya daga cikin lokutan da ka'aba ta rushe allah ta'ala yana son ya nuna wata falala ta daban kuma ta annabi ibrahim aka ba shi damar gina ka'aba to a wannan lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya aja ɗansa isma'il da mamarsa hajaru a wajen babu ka'aba amma sai ce inda baitikal muharrami na aje su a wajen ɗakin nan naka mai alfarma me yasa na aje su rabbana li yuqimu salata ya Allah na aje su a wajen ne dan su tsaye da sallah na aje su ne dan su tsaye da sallah shi yasa ka'aba ba a kulle ta kuma ko da yaushe ya halasta ai ka'aba a sallah a ka'aba kowane lokaci har da lokutan da aka hana ai sallah to ya halatta ai sallah a Ka'aba wace irin sallah ai in ka zo kai dawafi za ka yi raka'atar dawafi duk dawafi ana raka'a biyu in mutum ya zama dawafi so bakwai to zai dawo kuma ya raka'a biyu a maqamu Ibrahim har kowane lokaci ce ne ya halatta ai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace ya ku abdu manaf ya ku bani abdu manaf wato wato danginsa kenan yace ce ku hana wani bawa daga cikin bayin Allah da ya zo zai yi nufin ya a wannan ɗaki a kowane lokaci ya ga dama so daga ya halasta a yi ɗawafi a kowane lokaci in an yi ɗawafi za a yi raka'o'i guda biyu kenan sallah ta halasta a ka'aba kowane lokaci ka wannan yana daga cikin uh, siffofi da ka'aba masallaci ne alfarma yake banta da su yace faj'al afidatan minan nas ya Allah ka sanya zukata daga mutane tahwi ilayhi zukatansu su zama kullum burinsu su je wajensu kullum zuciyarsu ta je wajensu in ka je saudiya ka je hajji sau ɗaya ka je sau biyu ko sau nawa za ka je da za a ce ka je za ka sake cewa za ka je a lokacin da kake hajji kila shedan ya ɗebe ka kace ba za ka sake zuwa ba kamar yadda wani profesa ya taba cewa cewa ba zai sake zuwa hajji ba ya sha wuya amma na tabbatar da yanzu da za a je a same shi a tambaye shi yana ne yana da burin ya je Allah ta'ala ya amsa addu'a na Ibrahim naj'al afidatan minan nasi hawi ilayhim ya Allah ka sanya zukata daga mutane su zama burin su shine su je makka har ma mutane suna jawa wanda ya je ya fi son ya ƙara zuwa addu'a annabi ibrahim ce warzuquhum min as-samarati la'allahum yashkurun sannan ya Allah ka azurta su daga ƴaƴan icce daɗi dan su gode ma Allah ya amshi addu'a Ibrahim duka ya addu'o'in da annabi Ibrahim ya Allah ya ansa sannan daga cikin addu'o'in da alqur'ani bai faɗa mana ba amma hadisi ya faɗa annabi Ibrahim ya ce Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i ya Allah ta'ala kai musu albarka a cikin nama da ruwa malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin zabil ma'ad yace ya zauna a makka watanni ba yi da abin da yake ci sai nama da ruwa a lokacin da ya wani rashin lafiya nama da ruwa yace ba abin da ya same shi saboda ka ba inda zaka je ka zauna a duniya ka ci nama ka sha ruwa shine kawai abincinka su ne kawai abincinka kuma ka zauna lafiya ba gudawa babu atini babu basir babu kaza babu kaza sai makka sai a makka to ibrahim ce duk wanda yana cin ja'ala Allahu al-ka'bata al harama qiyaman lin lahu ka'aba ta zama wani abu da mutane za su tsayi da ita da shi ya komu bihi awadu ma'ashihi rayuwarsu da ta karkace idan suka dawo ka'aba sai ta setu wa hada qiyamun bi ahlihi duk wannan bayanin da aka yi fa'idoji ne da darajoji da su mutanen da suke ka'aba suke da suke su sun tashar zuriyatu isma'ila malam ibnu ashur ce sannan zuriya annabi isma'il ta yadu wa lahiqat bihim qaba'ilu kathiratun min al-arabi al sannan sauran larabawa su ma suka zo suka haɗu da su makka ta zama wani gari har ma Allah ta'ala ya kira ta da ummul qura duk wata alƙarya duk wata alƙarya to makka ita ta haife ta ita ce uwarta kuma ka kalli wannan ummul qura din wannan umuma din wannan uwantaka har yanzu tana nan ko talabijin kake kalla sai ka ga an ce bi tawqiti makkatul muharrama kila wasu ku da yawa ba su wannan tunanin bi tawqiti makkatul muharrama ummul qura shi muna amfani ne da lokacin makka qatar bahrain مصر جزاك بتوكيت مكة المحرمة إن ذا عفت اللوقة شمون الشيري أو تتشع تلفجر شاكي بتوكيت مكة المكرمة بتوكيت مكة المكرمة كون قد الشيني وانا توسي سوغ الأغباء سوك حدث وأحلت بلاد الأغب سوك سوكاعت شنبغ غوو الأغباء وكان جميع أهليها ya dinu bi Ibrahim sai zama duk waɗanda suke rayuwa a wannan ƙasar ta larabawa suka zama suna bin addinin annabi Ibrahim ne fakana min intisharihim ma sha'anuhu an yahdusa bayna al-ummati al-kathira min al-ikhtilafi wa at-taghalubi wa at-taqatuli alladhi to kuma akwai wata fitina idan jama'a suka yawa to kuma a lokacin za a fara rigingimu domin wata na son ta ɗaukaka akan wata to wannan haɗuwar da larabawan adnaniyun zuriya isma'il suka yi da sauran larabawa sai ta jawo musu yanzu kuma an zo an fara samun rigingimu da fitinu fitinin da za su iya kaiwa zuwa ga larabawan masu ƙare فإذا هم قد وجدوا هرمة أشهر الحج الثلاثة وهرمة شهر العمرة وهو رجب sai Allah maɗaukacin sarki sai kuma ba su wata hikima sai suka samar da wasu watanni guda uku da kuma wani wata ɗaya daban yanzu malam ibnu ashur yana mana bayani akan washahr al-harama kenan ya akai watanni masu alfarma suka zama albarka da alheri da abin da rayuwar laraba da sauran mutane za ta tsayi da shi to an haɗu ƙabilu mabambanta sun zo sun haɗu gari ya cika to shine sai aka fara samun rigingimu da yaƙe-yaƙe to amma kuma sai Allah musu wata ilhama aka kunsa musu fahimtar bari su samar da wasu watanni guda hudu watanni guda uku suna ɗaukar su a matsayin su ne watannin aikin hajjin su watan zulqa'dati da watan zulhijjati da watan almuharram sai kuma watan rajab sai suka ce waɗannan waɗannan watanni guda hudu ɗin. to su ba za mu riƙa yaƙi a cikin su ba kaga idan ba yaki za a zauna a yi tunani ne kyau za a yi tunanin tattalin arzikin ƙasa za a yi tunanin ilimin ƙasa za a yi tunanin noma za a yi tunanin kaza amma ana yaki duk ba za a iya yi ba to sai suka ɗauki waɗannan watanni huɗun su zan musu watanni ne na sulhu watanni ne na zaman lafiya watanni ne na babu rigima babu takala harshen wani so da haka suka samu waɗannan watannin shi watan rajab sannat humubar kabilan mudar wanda daga ciki annabi sama ya fito su suka ɗauki watan rajab a matsayin watan da ba a rigima a ciki amma da watan da la watannin da laraba duka suke girmama guda uku ne to sai mudar sai suka ƙara rajab suka ce a haɗa hadda rajab waɗannan guda uku a jere suke sannan sai ga guda ɗaya shi kuma daban shi ma a sa shi a ciki sau da aka sai aka sa وهو معظم وهم معظم ذرية إسماعيل وتبعهم معظم العرب sai suka ƙara wannan watan na rajab watan bakwai a cikin shekarar hijira sai suka sa shi ma ya zama cikin watanni masu alfarma wanda ba a yaƙi a cikinsu ba a yaƙi a cikinsu sauran laraba kuma sai suka bi su wajadu tilkal ashhur arba'ata sai suka ɗauki waɗannan watanni guda huɗu masu alfarma mulji'atan iyahum ila al musalamati fiha watanni ne da za su jawo su su zauna zaman lafiya babu ba yaki a cikin su fa asbaha silmu sa'idan bainahum muddata sulusi al'am sai ya zama za a zauna lafiya kwatankwacin ɗaya cikin ukun shekara watanni nawa ake da su a shekara sha biyu in ka kasa sha biyu gida uku zai baka huɗu? to watanni hudu ba yaki na zaman lafiya ne ai ta gwabzawa a watanni takwas amma waɗannan watanni hudun ba maganar yaki a cikin su yuslihuna fiha shu'unahum sai su amfani da waɗannan watanni hudun a matsayin watannin da za a zauna a gyara lamurra a gyara kasuwanci a gyara abubuwa a kula da dabbobi sannan kuma wa yastabqawna nufusahum kuma suka ɗauki waɗannan watannin guda hudu watannin da za su bar rayukansu ba za a rika zidda jini a ciki ba wa tas'ata da kuhum wa kubara'uhum wa zawur ra'yi minhum sulhi. sannan kuma manyansu da shimagabanninsu su ɗauki waɗannan watanni hudun a matsayin watannin da za a zauna a yi sulhu ba yaki fima na jamamin turatin wa ihane domin su tattauna su magance matsaloli da rigingimun da suka faru a tsakaninsu to kun ji yadda Allah ta'ala ya sanya watanni masu alfarma su zama abin da rayuwar larabawa da mutane za ta tsayi da su fa haza min qiyamil ka'abati lahu wannan na cikin abinda Allah ta'ala ya sa ka'aba ta zama abin da rayuwarsu za ta tsayi da shi لأن الأشهر الحرم من آثار الكعبة domin ai kansu watanni hudun suna da alaka da Ka'aba suna da alaka da Ka'aba watanni ukun farko an kirkire su ne saboda me saboda watannin aikin hajji ne a wajensu. to aikin hajji kuma yana da alaka Ina ake aikin hajji a Ka'aba idh hiya zamanul hajj wal umrati lil ka'bati domin sune lokutan da ake aikin hajji kuma ai umra kuma ake yi to wannan wani abu daga cikin abin da al'allama tun ashir rahmatullahi alaihi ya faɗi mai tsona ce ya yi tafsiri mai tsawo da za mu sati muna karanta abubuwan da ya rubuta masu fa'idodi masu kama kwakwalwa a cikin wannan tafsirin nasa sai mu iya sati ɗaya muna karantawa sayyid qutb rahmatullahi alaihi Allah gafarta masa Ya ce a cikin tafsirin sa fi zilalil qur'an yace ja'ala laqad ja'ala Allah hadhihi al-hurumat hakika Allah ya sanya waɗannan alfarmomin tashmalul insana sun shafi mutum wannan alfarmar ka'aba da alfarmar watanni da alfarmar hadaya da alfarmar qala'id sun shafi dan adam wa tsayar hadda tsuntsaye domin tsuntsayen ba a kashe su duk tsuntsun da ke cikin ka'aba da ke cikin makka idan ba hankaka ba ne ba kuma shirwa ba ne ya halasta a kashe shi za a kashe shi su hadisi ya zo da shi al malik rahmatullahi alaihi kuma ya ce a tsaya a su biyun ka a ƙara wasu su biyun nan ne duk wani tsuntsu ya kubuta in ya shiga makka ba za ka kashe shi ba kaga shi ma ya albarkacin kaza a dangare yake samun ruwan sha wal ya shafi hatta tsuntsaye eh, dabbobi dabbobi ba a kashe su ya yi wallazi na la taqtulu sayda wa antum haka nan sauran kwari da suke tafiya a ban kasa irin su ɗeran masar da sauran su duk ai kwari ne ba za a taba su ba su ƙadangaru su damo duk kwari ne ɗan ƙasa ba za a taba su ba su ma wannan alfarma ta shafe su bil amni fil baitil haram cewa in dai suna cikin wajen da aka shata a matsayin harami to suna cikin zaman lafiya suna cikin security wa fi fatratil ihram bin nisbati lil muhrimi haka nan mutumin da ya kasance yana cikin harami yayi niyyar yin aikin hajji ko umra shi ma wannan ya shafe shi hatta wa huwa lam yablughi harama ko da bai kai haramin ba in dai sa wannan kayan ba za a taba shi ba kun ga wal qala'ida kenan da an gan shi da wannan alamar ta tufafin aikin hajji to shi ya ce ah, huwa musalim wa musalam yana son zaman lafiya to ai zaman lafiya da shi ba za a taba shi ba ba a taba alhaji tun a da yan uwa a tarihi ba a san a kai mu alhaji farmaki ba sai da yan shi'a suka zo 'yan shi'a su suka fara kai ma alhazawai alhazai hari a tarihin duniya kuma wannan ba wai a wannan zamanin namu ba akwai wani malami da ya rubuta littafinsa cikin malaman karni na shida ya rubuta littafin sai samu suna akhbaru matta sai da ya kawo hawadis hawadis abubuwan da suka afku ne da 'yan shi'a suke tara alhazai su kashe su kai akwai shekarar da daga masar ya faɗa ya ce laraba mutanen masar sun tashi za su tafi aikin hajji yan shi'a suka tare su a hanya a zamanin alfatsimiyun suka kashe su suka hana su aikin hajji hajjin da ba su yi ba kenan a shekara ya ce babu wani an hajjin masar da ya je aikin hajji a masar sai a ce makan an yi turmutsi ka ce wasu ne ba su suka tada ba so da kai jahili ne ba baka bincike waye zai wannan ta'addancin in ba su ba waye zai jawo turmutsi su aikin hajji ba a cikin rukunin musuluncin su ko a aikin hajji ko ka aikin hajji su ba ruwansu ya cin addinin su aikin hajji suna ma da ka'abar su ai suna da ka'abar su kabarin Humaini suna yin tawafin su a can suke yan shi ba karamin sharri bane a cikin al'umma in akwai su ba inda kasa za ta ci gaba كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا Yusufi فيها القتل والقتال كما يدعى الله سبحانه ya sanya. waɗannan watanni masu alfarma guda hudu wanda ba a kisa a cikin su ba a yaki akwai bambanci tsakanin alqatlu da alqital ko alqatlu kisa kawai alqital yaki wa hiya zul qa'dati wa zul hijjati wal muharram thumma rajab sai kutub rahmatullahi alayhi yace sune zul qa'da da zul hijja da al muharram da kuma rajab ولقد ألقى الله في قلوب العرب حقيقة ألا يا جيفا أتكين زكاة اللارباوة حتى في جاهليتهم هل لوقت دبا مسلمشي حرمة هذه الأشهر سنة جنن جرما وأنا وتنم فكانوا لا يروعون فيها نفسا a waɗannan watannin ba sa tsorata kowa ba a kai ma wani farmaki wala yadlubuna fiha daman idan an kashe ma wani dan uwansa ba zai ba zai ce sai an kashe mishi wanda ya kashe masa dan uwa ba watannin yafiya ne sannan wala yatawaqqa'una fiha ta'ara sannan ba sa neman daukar fansa a cikin waɗannan watannin hatta kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa ibnihi wa akhihi fala a waɗannan watannin masu alfarma sai mutum ya gamu da wanda ya kashe baban shi ko ya gamu da wanda ya kashe mishi ɗa ko ya gamu da wanda ya kashe mishi ɗan wa ko ƙane ba zai ce mai komai ba ya ci alfaman waɗannan watanni فكانت مجالا wa للسياحة fil في الأرض وابتغاء الرزق sai waɗannan watannin da ita kanta ka'aba suka zama wani lokaci da wani wuri da ya dace da aje a ɗeba cewa a yawon buɗe ido a cikin a jahiliya yanzu akwai mutanen da irin mutanen nan masu son bin kwakwati yanzu wani kila mai bincike ko kila ya karanta a burinsa a ce ya je saudiya ko da ba musulmi ba ne ya binciko ya ga waɗannan abubuwa Ƙila yana karantawa a bashi labarin jabalu abi qubaisin as-safa da al da sauransu da maqamu ibrahim da sauran abubuwa Ƙila zai so a ce ya gansu kaga duk wannan yana cikin yadda Allah ta'ala ya sanya Ka'aba ta zama haka da kuma watanni masu alfarma sannan kuma lokaci ne da wuri ne na neman arziki kamar yadda muka buga misali a wannan zamanin in aka ce maka aikin hajji ya zo umara ana umara yanzu umaran nan da azumin nan da ake Allah kaɗai san mutanen da za su yi arziki a Saudiya an ban labari aka ce wani wani cikin mutanen Makka idan ya cinikin shi cinikin da ya samu manya-manyan shaguna yake da su yin abubuwan nan da ake ce musu plaza plaza plaza yake da su in aka yi cinikin in aka yi cinikin cinikin cikin cinikin umara na ramadan to shi ba zai sake fitowa ba kawai zai haye nan shi shi ya zai ciwon suga sai ta kama su kuma ka ji damuwa kuma ba motsa jiki daga nan zuwa nan ba za a tafiya a ƙasa ba Allah shi kyauta Allah ganar da mu wannan ɗaki Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon zuwansa da kokkomawa zuwa gare shi shekara bayan shekaru Allah madaukakin sarki ya taimake mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ajma'in malam dan Allah ina neman taimako na addu'a ina so a yi amfani da wannan rana mai tarin albarka a yi ma mahaifiyata addu'a Allah ya ba ta lafiya idan kuma idan kuma ba na tashi ba ne ina roƙon mata Allah ina roƙon a yi mata addu'a Allah ya sa ta yi kyakkyawar ta yi kyakkyawan ƙarshe to Allah ya gafarta mana dukkan mu gabaki da wanda ba su da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya kare mu da ita ya kuma sa lafiyar ta amfane mu mu ci gajiyar ta waɗanda suka mutu a cikin mu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya ji kansu Allah kuma ya sa dukkanin mu cika da imani mu cika da kalmar shahada don Allah malam menene mecece gaskiyar magana akan cewa kiyama ba za ta tsaya ba shi an rushe ɗakin kaba wannan wani bincike ne mai nisa mai tsawo hadisai sun zo ingantattu akan haka kuma wasu malamai ma sun yi rubuce-rubuce a kai amma daga cin fassarorin da aka yi wasu suna cewa abin ya riga ya faru ya riga ya faru lokacin da wasu lalatattu da ake ce musu alƙaramita suka zo suka kawo hari a makka to aka ce a wannan lokacin ne abin ya faru wasu kuma suna dangantawa da lokacin da sayyiduna abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma ya zama khalifa aka masa mubaya a makka amma sarakuna a lokacin su marwan bin hakan ba su yadda ba su ma kuma sun karɓi baya a sham suka zo suka yaƙe shi a ƙarƙashin alhajjaji bin yusuf sakafi kuma an rika amfani da almajani abin nan majaujawa suka rika yi ana zuba manya-manyan duwatsu ana jefa su a ka'aba to wasu sun fassara wannan a matsayin shine rusa ka'aba akwai fassarori da yawa da malamai suka yi in ku wasu kuma suka ce a ƙarshen zamani zai afku ka yi addu'a da ni Allah kada ya kai mu malam ina da tambaya akan gado ne malam ya halasta idan mahaifi zai raba gado ya fara bawa yayansa wato malam ya halatta idan mahaifi zai raba gado ne kome ya fara ba mawa yaransa wato yaran ɗaya yaran da ya haifa ta mutum zai raba gado da kansa ai daga cikin sharaɗin gado sharaɗin farko almautu ai ba gado ba a mutu ba to wanda ya mutu ya raba gadon shi sharaɗin farko na gado shine almaut mutuwa idan ba mutuwa ba gado shi yasa kake jin ai ake cewa ma ya ta'allaqu bi tarikatil idan mutum ya mutu akwai abubuwan da suke da alaka da abubuwan da ya bari abu na farko shine abinda malamai suke cewa mu'anu tajhiz waddafa a cire a cikin kuɗinsa abin da za a idan mai wanka ya ce sai an biya shi a biya shi idan ba a da ba a tanaji turare ba ba likafani a ɗiba a cikin kuɗinsa a siya idan mai haka makabarta ya ce sai an biya shi a biya shi idan ma filin da za a rufe shin an ce sai an siya ne sai a cikin kuɗinsa za a siya shi ne abu na farko mu an wa dafa sannan na biyu Shi hukukun hukukullahi ta'ala a fitar da haƙƙin Allah maɗaukacin sarki ya mutu a da yi zakka bana ba to a fitar da zakkan nan kuma lokaci ya yi banda idan lokaci bai yi ba zakkar shi za ta kama a watan eh, ta kama a watan shawwal ne a watan sha'ban da muka baro to sai mutacin ramadan din nan kowa saboda rashin lafiya da damuwa da aka shiga bai samu ya fitar da zakka ba to idan ya mutu a ramadan za a fitar masa da zakka sannan sai na uku shine alhukukul adamiyya haƙoƙin 'yan adam wani na bin shi bashi za a biya to daga nan aka gama sannan sai wasiya ya yi wasiya sai a duba wasiyan nan tasa bata zama ja'ira ba bata zama wasiya ta zalunci ba bai wuce sulusi ba wato ɗaya cikin ukun dukiyarsa sai a fitar da ita to daga nan sai kuma mataki na biyar shine sai a raba gado so daga mutum baya raba gado yana da rai musulmi ba zai raba gadon sa ba yana da rai mun gane ai ko kai ka rubuta a me ya hada zakato da gado <laughs> to sai hannunka yayi sai hannunka ya gabata dan da ake ba zakka shine dan da ba kai kake kula da shi ba misali mutum yana da wani dan shi babba ne yana cin gashin kansa kuma sai baban ya zama ya fi dan kuɗi so da ka zai bashi yana da matar shi ko mata biyu ila gidan haya yake da shi shi kuma baban mai kuɗi ne in ya fitar da zakka shi ya halatta ya ba dan shi amma 'ya'yan shi da yake kula da su shi yake ciyar da su yake biya musu kuɗin makaranta yake kai su asibiti ƴan ƙanana ƙanana to wannan ba zai ba su zakka ba ka gane ba zai ba su zakka ba kamar yadda ba zai ba matar shi ba ba zai ba matar shi ba amma ita kuma ya halatta ta bashi yi in mutum ya je ya aure hajiya mai kudi sosai shi kuma talaka ne to ya halatta duk shekara in ta fita da zakatta sai ta ce to gashi a ɗan raka da wannan a rika fa ne da shi kenan kuma da wannan <laughs> da wannan kuɗin da ta bashi kuma ya rike cefa ne kuma a zuba ita za ta dafa abincin kuma ta zuba makanta ta ci domin ai ta ba dole bane ta ci da shi dan Allah ku duba wannan abu da aka ma mata shi ma ki daraja ce mata suka samu ko nawa matarka take da shi da matarka za ta zama shugaban kasa misali matar wani ta zama shugaban kasa shi kuma shi yafi kowa talauci ita ce shugaban kasa to shi zai tsayo ce fa ne ya kawo ta gama rigingiminta na ƙasa ta gana da ministoci ta gana da 'yan majalisa ta gana da famanin sakatare da daraktoci ta gaggana da kowa ta dawo an biya ta kuɗi kaza an biya ta kuɗi kaza bankin na nan cike shi kenan shi kuma shi zai ce fanin da za a ci a gida sai in ta ga dama ta taimake shi in ta ga dama ta taimakai Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta shi ne shine wannan saboda ka mutum ba zai ba 'ya'yan shi kanana wanda yake kula da su gado ba amma ya halatta zai ba 'ya'yansa waɗanda ba shi yake kula da su ba sun girma sun yi aure suna da talauci ya halatta in suna cika sharɗin da za a ba su zakka suna cin waɗannan Allah masarifu samaniya ɗaya daga ciki ya halatta a biya أباس الزكاة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته